يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة كنا muna safiya ta sha biyar ga watan ramadan bayan jan ne muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina 1442 wanda ya dace da 27 ga watan hudu shekara ta 2021 ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniya da lahira ubangiji muke roƙo ya karbi ba don wasu wata mai albarka kaga kenan a tsakitare tare mun raba watan biyu mana yau kenan an ce rabin wata to da ka alkhairin da ke gaba ya fi alkhairin da muka bari a baya mana yanzu alkhairin da ke cikin sauran kwana sha wurin na ko sha biyar sun fi alkhairin da muka bari a baya za ka fa'ida haka mutumin da ya kasance wasa mana bai yi abin da ya kamata a kwanaki sha waɗanda suka wuce a baya ba to fa har yanzu akwai sauran kwana goma sha hudu ko sha biyar bawan allah musulmi da musulma su dage sosai su tsara komawa wajen allah su bani wasala ko allah zai tausaya mana ya kasance ya karbe mu a tono ta mai albarka ya saka muskin bayan allah da ake yantawa daga wata zuwa aljanna sannan kuma ita rayu wannan? mutum kokari yake yi ya ribace ta kafin mutuwa ta zo mai يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا كون كيمي دا الله مريد الله سنقوم عليه تجيبي mai ta gabatar na aiki wa ranar tashin alkiyama tafsi da muke yi muna aya ta a cikin suratu tagawun za ka yau da mu tashi kan aya ta biyar a cikin بالله من الشيطان الرجيم يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تؤمنون والله عليم بذات ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ubangiji da mai ke cewa alam ya cikin naba wallazi na kafaru min qabl ya ku al'ummar zan Allah sallallahu alaihi wasallam shin labarin mutanen da suka kafirce kamun al'ummar zan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo muku bane ba ku ga yadda Allah ya da su bane adawa da samudawa da mutanen annabi lutu alaihi salam fa zaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dandana musu hukumar al'amarin da hukuman zunubin da suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa lahum azabun alim suna da azaba mai dadin ji Allah subhanahu wa ta'ala imamul qasimi Allah mai rahama yake cewa cikin mahasir sami alam ya ci kuma ai ma'sharal kafaratul fajr mana ya kusa da kafirai fajirai ashe bai zo muku ba نبأ الذين كفروا من قبل أي كقوم نوح وعاد Wata samud wa qawru labarin mutanen da suka kafirce kafin ku ba su zo muku ba kamar misalin mutanen annabin ku rai salam da Allah ya yi kuma su da ruwan ba ne halakar da su kamar misalin adawa da Allah su da tara ya halakar da su kamar misalin samudawa da Allah ya halakar da su da kuma mutanen annabin ku da Allah su da tara ya halakar da su duka ba labarin wayannan mutane ya zo muku sannan ko kun sanya Allah subhanahu wataala yayi da su malaki ta faɗin Allah fa za ku wa ba na amrihim min al'azab al-istisad wal wabal istisad mana sai kan ce Allah subhanahu wataala ya dadana musu hukuman lamarin su na azaba wacce ta kan ce ta kauce su baki daya da kuma bala'i wanda kan ce mai nauyi والشدة المترتبة على أمر من umur, da kuma tsananin da ya gance ya aka yi giru a kan kafircin da Allah subhanahu wa ta'ala da suke malaka cewa amarin ai kufri mana Allah subhanahu wa ta'ala ya dangana musu azaban abin da suke za ka yi akwado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna zuwa garin Sham kuna tafiya garin Syria kuna garin sauran gidajen saboda a kan hanyar ai wannan ya ishe ku zance ya kasance aya ce wacce za ta muku wa'azi zai kasance ku gane fa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah sannan kuma Allah subhanahu wataala shi ya aiko shi irin abin da ya samu wancan al'umma ba kun kuwa ku imani ba Allah subhanahu wataala zai shafe ku da irin wannan azaba dan ma Allah subhanahu wataala yana tausaya muku samuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ku sababi ne da sabon da Allah subhanahu wataala zai kawo muku da azaba ka Allah ki cewa ka Allah ya muku wannan azaba ne Allah ya dan ana muku koban lamarin su ne bi annahu kana ta'ti rusulun bil Za ka manzannin suka ce suna zuwa wasu da hujjoji mai yanannu fa qalu sai su mutane suke cewa manzannin A ya haɗu na yanzu mai mutane za a aiko a matsayin wanda suke da mu za ka fa kafar ta suka wa Allah subhanahu wa ta'ala suka ki imani da Allah suka ki imani zaman manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu wa wallau suka juye baya daga imani suka juye baya daga imani wastaghna Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya wadata daga Imanin ka an kai ba kanka zai yi wa amfani wallahi Allah subhanahu ta'ala zai amfana da imanin mai imani za ka kafarci mai kafarci haka ba ya cutar da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya fara tsaye su kurce yake cewa ya ibadi lallai mu ba kai mu cutar da Allah subhanahu wataala ba ballantana mu cutar da Allah subhanahu wataala sannan kuma zanaban da muke yi inna kun tusi'una bin laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a muna kuskure dare da yini shi ko Allah subhanahu wataala yana gabata zulmai zaka da Allah ke cewa wasadan Allah sai Allah subhanahu wataala ya wadata daga imanu baya bukatar imanu wallahu ghaniyun hamid lalle Allah subhanahu wataala ghaniyun mawadati ne hamidun sannan kuma abun godewa ne zaka Allah subhanahu wataala ya wadata daga imanu zaka da kowa shiga ce ta yin shi ya yi allah subhanahu ta'ala biyayya tun kafin lokaci ya kasance furke mutum ana mai kita izratayin hautan ƙabla hautan karibata ababe guda biyar kafin guda biyar su maka daga kima mazalabtawa haya ta ka ƙabla mautik karibata na yi warka tun kafin mutuwa ta riske ka annan زعم الذين كفروا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتأتين قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ubangiji ma da ke cewa na lalina kafaru allah yi ba kafare suna rayawa allah yi ba su mai ba za ta da su za ka tuwa su imani da rata ba suna ganin dai kawai idan an mutum nan ba su tayarwa balma suke cewa abin da ya kasance yake kashe su shi da juyawa dare da yi amma idan an mutu ba ta shi ذاك الله كيف أن محمد صلى الله عليه وسلم باجي كتب ذعب الذين كفروا كافريسنا رياوا ألن يبعثوا ويبلا ترسوا قل بلا وربي كفلا مصر نارا سير أمنجدنا لتبعثن تبت ذات لكم ثم لتنبؤن بما عملتم sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ba ku labari akan ababen da kai aikata wallahu wa zalika ala Allah yasir hakan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala imam al-qasim yake cewa za a man ladina kafaru an la yubasu qul bala wa rabbi la tubatunna ay min quburikum ka fada musu wallahi na rantsa da ubangiji na Allah to za a tsara ku daga cikin kawarukan ثم لتنبؤن بما عملتم أي في الدنيا فأنكم الله سبحانه وتعالى ya ba ku labarin dukkan ayyukan da ku yi a gidan duniya wa zalika ala Allah ya san ay hayyinu li qabul al madda wa thubut al qudrati al kamila zaka hakan abu ne mai sauki wajen Allah subhanahu wa ta'ala ibn kathir a cikin tafsir al-quran azai ke cewa wa hadhihi hiya al-ayatu ath-thalitha allati amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yaqsima bi rabbi azza wa jalla ala wuqi al-ma'ad wujudi wannan ita ce aya ta uku cikin alkurani wannan aya ta bakwai a cikin suwar su sarabu to ita ce aya ta uku wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ya rantsa da ubangiji shi mai girma da wuka lallai fa akwai tashin alkiyama wallahi alkiyama za ta auku wajen farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya ka a cikin sosai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yastanbi'unaka haqqu قل إي وربي إنه الحق ثاني ولا بارك ثلاثة بيك يا أبو الله صلى الله عليه وسلم أحق هو ويتاجع يا أن نفسك ويا أبو الله ويا أبو ترى الله ليس يوم الإنسان ذاك سي الله سبحانه وتعالى كبر أبو الله صلى الله عليه وسلم الله يكتب قل إي وربي إنه الحق كتبت والله لا رسل وينجد لا لن يتاجع الكاوة أن يعني don haka dai abin da ya kamata ku yi shi ne kowa a cikinku ya tanadawa kanshi ayyuka na gari don ya kasance ya yi farin ciki da ayyukan shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala waje nabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waje nabi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse da ubangijin shi akan lamarin tashin alkiyama shine farko farkon suratul saba Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a ذاك وانت كافر تيوى الله كنا تيوى لا تأتينا الساعة تاجم القيامة ولا تظلم لك ويتاجم القيامة ولا تظلم لك تيوى الله تيوى قل بلا وربي لتأتي لكم آل مكان كفنا مقيامة الله صلى الله عليه وسلم لا تيوى ومن جدنا لتأتي لكم تبت تبت تاجم القيامة ولا تظلم لك حتى الله سبحانه وتعالى ورسوله الله سبحانه وتعالى ورسوله الله سبحانه وتعالى waje na ƙarshe shi ne waje na uku a cikin sautu tagawu za a mallabi na kafar wa Allah yi ba su kafirai suna rayawa wai Allah yi ba su ba za a ta da su ba wani bana wa rabbi da tuba a sunan su mana tunan ba wannan imamin ka faɗa musu na da ubangiji na la tuba sunna wallahi tabbas za a ta da ku sun mana tunan ba wannan imamin sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku labari akan ababen da ku aikata wa zalika ala Allah yasir hakan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya tada mu ai shi yafi sauki akan ma farar ba mana Allah fatala ya ƙara tada halittar mu hakan shi yafi sauki akan ma farar da halittar na adam da ka dai za mu mutu sannan kuma Allah subhanahu ta'ala zai tada mu ranar tashi alƙiyama bayan fa Allah ya tada mu Allah ne mana hisabi za ka mutum da kan ce faman ya amal mithqala dharratin khairan yara zai mutum da aikata daidai da kwayan zarra na alkhairi ya rahu zai gan shi a gaban Allah wa man ya amal tsara dharratin sharran yara haka da mutum da ka aikata daidai da kwayan zarra na shari ya rahu zai gan shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala za ka dai babu abu da fi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka kun imani an kuka imani za ku ji daɗi a cikin gidan aljanna ya kasance tun a filin tashin alƙiyama Allah su matsala ya gema ku ya sa ku a ƙarƙashin inuwa ranar da ba wata inuwa sai inuwar Allah su ba na na فآمنوا بالله ورسوله Allah malakutake ki cewa fa'aminu billahi wa rasuli wa nurin da zai anzala tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku labari ya ku musulmai zama wanda ba ku yi imani ba ku yi imani da Allah ku yi imani da Allah wa rasuli ku yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nurin da zai anzala ku yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littafin alqur'ani wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai ba da labari ne akan awan da suke aikatawa imam al-hukmi yake ta cikin al-jami da ahkam al-qur'an ma'ana amarahum bil iman ba'da an arrafahum qiyam as-sa'a zaka ci wani ayat sai Allah ta tsara ya umarce da bi imani bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wani tabbas ba zai tsara mu tun da dole za mu tashi za a tsara mu a gaban Allah to za ka mu taimakon da za mu shi ne kan ce mutane da wasan ayyuka na gari wanda wanda ayyukan za su fara samun ne a gaba Allah su fara wata ala za ka wani nuri na zai amsar na bada ta wuwa al shi ne da staff al shi ne haskanta Allah ya sauka na al ku yi imani da al ku yi imani da umarin da ya zuwa cin al sannan ku ku hannu daga dukkan wani hannu wani zuwa cikin staff al-Quran wa huwa nuru yuhdara bihi min zuwa tazara shi haske na alkurani wani haske ne wanda ake shirya da shi daga duhu na bata wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai ba da labari ne a akan wani kai ga tawa kawai ga sai kita idan kana amur kaza in ya kan ce lamarin haka yake tabbas sai Allah ya tsara ka ki duk wayanka duk tsawon rayuwarka a duniya sai an tsara kai wani mai kuma ke cewa wani ishta alfan kuma alfai ne ba da ha wala budda min yawmin tasiru ila al-qabr da ce Allah ne rayar da kai shekara dubu sannan Allah ya kara maka shekaru dubu biyu a kai to wani wala budda min yawmin tasiru ila al ba babu makawa akwai ranan da za ka koma zuwa kabari wani ya dukulu fi dausa illa man ba babu mutum da ya shi aljanna su fi dausa illa man istaqa sai wanda ya tsoron Allah zaka yu'addi huquqan lahi fi sirri wal jahr wanda yake ba da haƙoƙin Allah fi sirri a boye wal jahr da bayyane zaka da kai kokari kai ka tayi alkhairi kana mutuwa kowa ya manta da kai zaka abu da yaka saura shine ayyukan kana alkhairi da kai a gidan duniya sadaqatul jariya da kai bol da ka tona karbiya da kai wa yara na gari ya kasance bayan karfi suka tafi a kan tafarki na gari ya karfi suke maka da wannan suna awon za su maka amfani za ka mara mai zuwa yake cewa yake cewa watan sakan watan sakan a hibbatu ba da ashiri wa ƙarisir sa'izaman baniyar za ka matsayin kira su mata da kai bayan yan wa'in su kwanaki bayan kwana goma an manta da kai an fara maganar raba gado ne za ka yi zai a dukiya a wajen ka za a je a yi wata za ka kai kuma a lokacin ka koma kashi ka koma kasa su a nan gidan duniya suna harkar rabon gado ne kuma manta da an yi ka a duniya za ka ne mutum imani ya ba Allah to wannan shine abin da ya kamata za ka yi wani ƙasar ta ya zaɓa lamur ka ne zai ya kai tsere wani haka ne tabbas sai Allah ya tara mu fa'amuru billahi wahada wa bi rasuli ku yi imani da Allah shi kadai wa bi rasuli ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallam fi ma yukhbirukum min al-ba'th wal jaza wa ghayri abin da manzon Allah sallallahu ya baku labari na sada ku da ra'i wal jaza'i da kuma sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba ku zai ba ka tashan kiyama yake cewa nurul ladhi anzalna yani al hakim shine lissafin al wanda yake cike da hikima wal iltifatu ila azamati li ibrad kamal al-inayati bi awl al-izza mana Allah subhanahu wa ta'ala sai kan ce ya ji hankalin ya dan ji hankalin zuwa ga mu da haske na na girman Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana fa muhimmanci na haske da saka wannan lissafin alqur'ani na'am يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك له الثواب ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ubangiji ma da tuba ke cewa yau ma ya jima'u kuma da yau min jam mana ya ku bayi ku tuna ranar da allah subhanahu wa ta'ala ta da ku ga ranar tattara mana ranar da allah ya tattara to a wannan kalmar to yau ma anan malamai suka ce zarfin ce ba wannan mana kuma ba wannan ba amiltu yau ma ya jima'u kuma da yau min jam mana sanu Allah ba ku labari akan ayyukan da ku aikata ranar da Allah zai tattara ko ga ranar tattara wasu da suka ce a'a abin da ake nufi shi wannan maf'ulun bihi ne za ta fi'ilin shi da fa'ina shi ne ulfur yau mai jima hukum da yau ko tuna ranar da Allah subhanahu ta'ala zai tattara ku ga ranar da za tattara ku zalika yawmut taghabun lallai wannan yini ita ce ranar kamunga ko kuma wannan yini na tashi alkyama ita ce ranar dukan hanci to kaga wannan yana cikin sunaye na ranar tashi alkyama da kara wurin kansa sunaye na ranar tashi alkyama guda 22 da kuma mai yasa Allah subhanahu wataala ya yawaita suna ranar tashi alkyama da kuma ma'anar kowane suna mai sa aka cewa ranar tashi alkyama ya mutu babu zaka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa ta shi alkiyama yawmut hanci saboda yan aljanna da su shiga aljanna ya kasance su zauna a masaukin yan wuta sannan su kuma yan wuta da ka su kuma sun yi canji da ba yi imani wuta suka shiga shiga wuta wajen da a ce masu imani masu imani ta za shiga to da ka sai ka yan aljanna sun duki hanci yan wuta sun shiga aljanna allah ka ta yi mai jama'a kuma ko tana ranar da Allah subhanahu wataala zai sa da ku da ranar eh, ranar da ta tsara ku ko kuma Allah subhanahu wataala zai ba ku labarin abin ku aikata ranar da Allah subhanahu wataala zai da ku da ranar tattarawa zarika yawon tawabun Allah ke cewa ita ce ranar kamunga ko kuma ita ce ranar duka amma dai ku sani ya kwada ku imani wa man yu'min billah duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya aikata aiki na gari to kaga imani da Allah da kuma aiki na gari aiki na gari baya kasancewa aiki na gari sai an yi shi don Allah azun da kike ki dan Allah sannan ko kisha ja ta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai azumi ke kasance kin yi aiki na gari kenan zaka da Allah yake cewa mu yu'min billah duk mutumin da ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya aikata ayyuka na gari to yi sayi an ce Allah zai kafarta mai zai fuka shi dai wai da khilwa jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada sannan kuma a ƙarshe Allah subhanahu wataala zai shiga da shi wata aljanna wanda kolamai ke gudana a ƙarƙashinta suna masu dawama cikin aljanna Allah ya samu daga cikin zalikal fawzul azim lalle wannan shine rabo mai girma in Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana mutum ya tsinci kanshi cikin wanda za shiga aljanna ba cikin wanda a azaba ba A nan a cikin aljami ne a kyamin kuna imam kurtubi rahmatullahi alayhi ke cewa akwai matsala guda uku dangane da wannan ayat matsalar farko kawulu ta'ala yawma yajma'ukum yau yawmin taqwa ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara ku ga ranar tattarawa al'amilu fi yawma latunabba'un malaka cewa ma'ana yawman nan abin da ya mata nasaba shine latunabba'unna bima amiltum yawma yajma'u kullu yawmin jam ko kuma nake cewa khabir ita وانا والله خبير بما تعملون والله خبير والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم malaki ta ma fi mai ma'an wai da akwai ma'anan narkon azaba shi wannan kalma ka annan kala kai ka ce kamar Allah yana cewa ne wallahu yu'aqibukum yawma yajma'ukum wallahi Allah subhanahu wa ta'ala zai muku kuba zai gana muku azaba ranar da Allah ya tsara ku baki daya au bi izmari uzkur ko kuma kan ce an koya kai masu uzkur ne ma'ana uzkur yawma yajma'ukum yawmal jam' wata ranar da Allah ya tattara ku garanan tattarawa Za ka faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu bima ta'maluna khabir fa akhbara sai Allah ta tare da labari wa li dhikri bismillah awwal sanafa an ambatukun Allah farko wa qara'a nas wa ibn abi ishaq wal jahdari wa yaqub wa yaqub wa salam wa salam najma'ukum bin da kuma ne ke cewa nasir da ibn abi ishaq da jahdari da yaqub al-hamami da sallaf sun karanta wannan aya yawma najma'ukum ba su karanta da yawun ba yawma najma'ukum da yawun jam sannan ma ita ma wannan kira da ta zo da nunin kira'a ce mutawatira tana cikin kira'a da ake itibarin ta a cikin kirawoyi na lissafi Allah Allah ke cewa i'tibaran bi qawli wan nur allazi anzalna za ka yi itibarin fadin Allah subhanahu wa ta'ala ne wan nurin ladhi anzalna wa yawmal jam'i maliki ta amma yawmal jam'i yawma yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirin ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara mutanen farko da na karshe wal insa wal jin da mutane da aljanu wa ahlal sama'i wa al-ardh haka Allah subhanahu wa ta'ala ta shakkama zai tattara mutanen sama da kuma mutanen ƙasa وقيل واسمع نسكي سوى هو يوم يجمع الله بين كل عبد وأولي إتما تشاء القيامة رانا كده الله سبحانه وتعالى هذا هو المتن أيكيش وقيل أكيشوا لأنه يجمع يجمع فيه بين الظالم والمظلوم أكيشوا الله سبحانه وتعالى سوى جرانا تشاء القيامة زي هذا تكان الظالمين ولا أكذا ننسى وقيل واسمع نسكي سوى لأنه يجمع فيه بين كل نبي وأمتي saboda Allah subhanahu wataala na tashin kaiwa zai hada kowane annabi da al'ummar shi wa qila wasu malama suke cewa ya annabi yajma fi bayna sawabi ahli ta'a wa iqabi ahli ma'asi saboda Allah subhanahu wataala na tashin kaiwa zai hada tsakanin ladan wanda suka mai biyayya da kuma da kuma hukuma da kuma ladabtar da mutane daga suka sawa Allah subhanahu wataala zalika yawmut taghabun malaki ta abin da ake nufi da yawmut taghabun ay yawmul qiyamati ita ce ran tashi alkiyama mala yake cewa kala wani yake cewa wa ma artaja bil aish fi dari furqatin ala inna marahatu yawma tagab da aka wani mawaki yake cewa wallahi bana fatan rayuwa a gidan da nan bari ma'ana ita ce gidan duniya bana fatan rayuwa mai daɗi a gidan duniya ala ku saurara innamar rahatu yawmat tagabun ai ana jin daɗi ne ranar dukan hanci ranar tashin alkiyama malaka cewa sumi yawal qiyamati yawmat tagabun Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa tashin alkiyama da ranar dukan hanci li'annahu gaba na fi janna ta 'ala an-nar da in aljanna sun duki hancin in wuta wani rana ay anna aljannata akhadhu janna. lalle yan aljanna sun dau aljanna wa akaza alu nai na ala tori ilu mu ba da yan wuta sun dan wuta a kan kaman hanya jikin ba na yan wuta da yan aljanna sun yi canjin aljanna da wuta yan aljanna suka da wuta yan wuta suka da wuta zan haka sai kai yan aljanna suka doki hancin yan wuta Allah ya tsare fa waqa al ghamru li ajli mubadalati malik da sai kai duka hanci ya fara tsakaninku saboda wannan canjin da suka yi sun yi canjin alkhairi da shari sannan kuma sun yi canjin abu mai kyau da mara kyau wannan imu bil azab sannan kuma sun yi canjin ni'ima da azaba yuqalu ana cewa gaban Izaba ghabantu fulanan idza bay'atu aw sharaytuhu fa kana naqtu yi wani nadaratu laka zata larawa suna cewa na duki hancin wani idan ya kance kuka yi ciniki da shi sai ya kasance shi ya samu tawaya ke kuma ka samu rinjaye wa kaza janna ci wa alanna haka da yan aljanna da yan wuta suke ala ma ci bayanu akan bayan da maka nan gaba in ji malam Mana ke cewa qala al mufassirun wata tafsir suna cewa fal buhun man gaba na aluhu wa manaziluhu fil janna mutum da gaci aka doki hancin shi shi ne mutum da aka doki hannun bangaren iyalin shi da gidajen shi a cikin gidan aljanna wa za a yau mai sun gabanu kulla kafirin bitar iman sarata jan gama zai bayyana dukan hancin kowane kafiri sai da gaci bai imani da allah ba wa gabanu kulla mu'minin bitar yi fi ispan sannan kuma ta shi a cikin aljanna za ka dukan hancin yan aljanna a tsakanin sai bayyana Sai da kai yanzu aiki da kai mai yawa ya dauka darajar daga a cikin aljanna sai da kai kai a cikin aljanna kana kaskirar sannan kuma shi ɗayan watakila wanda mai aiki mai kyau sosai bai yi aiki wanda ya kamata bai a can sai can kasan kasa za ka kai ma kawo doki hanci shi haka ma da yake rufi a nan wata zai yi ayyam sannan kuma ya tsotar da ranakun shi allah ya bashi kwanaki ba azumi ba sallah a kan lokaci kullum sai ya a cikin angwani ba mai sallah ba to irin wannan dai yana cikin ababen da ma da yake cewa lallai yan aljanna za su rikya yan wasu zuwa cikin gidan aljanna malaka matsala da ta biyu a ci wannan aya fa in qila idan aka ce fa ayyu mu'amalatin waqa'at bainahuma hatta yaqa'u al-ghaban fiha wata mu'amala ce ta faru tsakanin yan aljanna da yan wuta har ya kace aka samu dukan hanci a tsakaninsu qila law sai a ce wanda ya wani tambaya huwa tamthirul ghawan fi shara'i wa wal bay mana wani ana mutunta maka wani dukan ne da ya faru wajen siyar siyarwa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya fana mana ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda irin wa'annan mutane su wanda suka siya bata da shari'a Mana suka ba da shari'a suka siya bata da hannunsu walamma zakara annal kufara lokacin da almahalici an ambata mana lallai kafirai ishtarau dalalata bil huda sun siya bata da shirya wa ma rabihu fi tijaratihim sannan ko ba su yi samu riba a cikin wannan kasuwanci nasu ba bal khasiru sai ma sun yi asara ne zakar aidan annahu gudu ka sai Allah ki aubata a cikin salamu Lallai an duki hasin su wa zalika anna aljanna sai da abu ya fito shi da su ba yan aljanna ishtarau al-akhirata bi tarki dunya sun yana yana ne da barin duniya washtara ahlun nari dunya bi tarki al-akhirah sannan su ko yan wuta sun siya wuta ne zabarin lahira wa hada na uba da lati istisan wa dar wanda kike wannan nau'i ne lati ne kai a tsakanin su ta mangana fara dawar kuma da wa qad fadaka Allah subhanahu wa ta'ala khalqa falaqain sannan kuma ya kai ba Allah ya wanda tambaya ka sani ba Allah ya raba halittu kashi biyu ne fariqan lil jannati wa fariqan lin nar wasu jama'a Allah ya samu daga cikin yan aljanna ne Allah ya samu daga cikin su, wa fariqan lin nar wasu jama'a Allah ya samu mutane Allah kada samu daga cikin su, wa manazil kull mawdu'atun fil jannati wan nar sannan kuma matsayin kowa da gidan kowa yana nan a gidan aljanna da gidan wuta faƙar ya su dukul kuzula na Allah ta yi ƙarce kun yi taro Allah ya riga bawa kama na hufi ya hannun tura kamar yadda muka bayan bayanin haka a cikin wannan tura wa gaira da mawaninsa Faya kuna min ahalin na sai ya ƙarce yana cikin wuta Allah tsari mu فيحصل الموفق على منزل makzul sai ya kasance wanda Allah ya ratar da shi sai ya samu matsayin mutum da aka kunyatar wa manzilul muwaffaq fin nari lil mahdud sai kan ce mutumin da Allah subhanahu wataala ya datar da shi zaka shi ya samu aljanna shi ko wanda ka ce Allah ya da shi sai ka ce wani bai dace ba ya samu aljanna a cikin wuta faka annahu qad tabadul fasara tagawun ne ki tawadan haka kai ka ce kawai an samu canja tsakaninku Da ka sai ka ce aka samu duk hanci a tsakaninku والأمثال موضوعة للبيان في حكم لغة القرآن za ka wannan misalai ne wanda aka sanya su don bayani a cikin harshen larabci da kuma littafin alkurani wa zalika kullu majmu'un min nashil asar wa qad ja'at mufarraqatan fi hadha kitab malaka jaraka haka duk yana tattare ne a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alkurani sannan kuma wannan misalai suna nan a fayyace suna nan daban-daban a cikin wannan littafi namu na aljami da ahkam ba wa qad yukhbir أن هذا التواضع yi كما بيناه ana تايو labari ne akan wannan ني mana a matsayin gado. Su سوء aljanna sun gaji aljanna ‘yan wuta kuma sun gaji wuta to kaga nan dai an ji milin an dukiya su mara ta kawo bayyana wufi ƙadi aflahar mu'minun wallawan kawai da muke bayan haka cikin suwa kan mu'minun ƙadi mu'minun allah shi ne وقد يقع التغابن في غير ذلك اليوم sannan kuma ta ya kance hancin ya faru ba ma wannan ranar ba ala ma ya ce bayano ba kuma yadda bayan haka da zo a nan gaba walakin na wuce dai a rawa da tagawon na zila jura da nihayati sai da abin da Allah ke nufi da da duka hanci shi ne fa duka hancin da babu yadda za a iya kasance ka samu ka malam da suke cewa Ba balagana labari ya iske mu anna tagabuna fi salatati asnaf lallai dukkan hanci yana faruwa ne a cikin ababe guda uku rajulun alima al-ilma rajulun allama ilman rajulun alama ilman mutum ne wanda ya san ilimi ka allama sai koyar da ilimi ya koyar da ilimi wa bayyahu shi kuma ya tozata da ilimi bai aiki da shi ba huwa wa lam ya'mal bi bai aiki da wani irin ba wa farata fi ta'ati rabbi zaka fa shakke bi sai kance ya tabe da wannan ilimi wa amila bihi man ta'allamahu minhu shi ko mutum da karatar da shi ilimin sai yayi aiki da wani ilimin fa naja bi sai ya da wani ilimin mutum nabi wa rajulun iktafa malan min wujuhin yus'alu anha ga mutumin da ya nemi dukiya ta fuskokin da ake tambayar shi wannan dukiya wa shaha alai sannan sai ya tarowa da wannan dukiyar bukar rawa wa farqa fi ta'ati Allah fi ta'ati rabbih bi sababi sannan wannan dukiya ta hana shi ta saka shi yana ta sakaci wajen yawa Allah subhanahu wataala wala ya'mal fihi khairan bai aikata wani aiki da wannan dukiya ba wa tarakahu liwaris shi ko sai bar wannan dukiyar ga magada magada su suka samu dukiya a sama wala islamu alaihi fi da aka shi magaji bai da hisabi kan wannan dukiya fa amila zalika alwalid ce shi wanda ya gada wannan dukiyar Ya yi aiki da wannan dukiya bi ta'ati rabbi ta wajen yau Allah subhanahu wa ta'ala biyayya wa rajulun da ko mutumin da kana lahu abdu yakan yana da bawa fa amala al-abdu bi ta'ati rabbi fa sayda sai ya yi wa Allah biyayya Za ka sai bawa ya rubuta shiga aljanna وعمل السيد fa shaka. Shi ko shugaban sai ya kasance ya ta saba Allah subhanahu wataala da haka sai kasance ya tabe a lahira wa ruya an nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma an rawaito da wajen manzon Allah annabi musallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala lallai Allah madaukaki yuqimu ar-rajula wal mar'ata yawm al-qiyamah Allah zai tsai da mata da mijina na tashi al-qiyamah baina yadayhi a gaban shi fa yaqulu Allah ta'ala lahuma sai Allah ya ce wa mata da miji kawulan ya fada kula ku fada duk abu da ku fada fama antuma biqa'ilin mata da miji me da ku fada gaban Allah subhanahu wa ta'ala fa yaqulu ar-rajul sai wannan miji ya fara cewa ya rabbi ya ubangiji na na aujabta nafaqataha alayya ka wajen wajabta nasiyar da matata fata'assaftuha min halalin wa haramin ni sai na ta kokarin na ciyar da matata da iyali na, daga haramun yake halal yake haram wa ha'ula'i qutumun yatlabuna zalik sannan kuma yanzu ga wa'annan mutane da nasa a gaban ka ya Allah wani yana so na bashi duke shi na ci duke shi wani yana bukatar na bashi duke shi alhalin kuma wannan matar tawa da wa'annan yaran nawa su ne suka saka ni ne ta nemo yaki haram yaki haram dan da su Wannan ya ni ma ofa bi sannan kuma ya Allah dai kana gani anan gidan lahira babu abin da ran biya inda mutane shi fa ta qul maratu ta ta ce ya rabbi ya ubangiji na wa ma asa an aqula ittisaba wa haramun wa akaltuhu halalan to ya Allah ni ina ruwa na? saboda mene dan ya je ya nemo haramun ni kuma na ci shi a matsayin halal wa aka fi marzati sannan ko ya saba maka dan wajen mun biyayya da ka shi ya saba waka don ya kace faranta mare walan arzu alahu bi zalik ni ko wallahi ban ya zame da haka ba a wannan rana fa bu'da lahu wa suq Allah ka ce wata tace mai Allah ya fa da shi wa suqan Allah ya fa da shi dan haka wallahi don namijin da ya kasance yayi wa matar shi biyayya wajen nemo yaki halal yaki haram to wallahi da su yi irin wannan kusuma ga ba subhanahu wataala a ƙarshe ita ta yi aljanna kai kuma a yi wuta da kai za ka yi mutum ji tsoron Allah subhanahu wataala wannan mataye da wannan yaya da Allah ya baka Allah zai faɗa wa cikin wannan tsoron mu karanta Allah ke cewa ya ayyuhal na amanu inna min azwajikum aw inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu ya kunna kai mai da Allah tabbas ku sani ƴaƴanku da matayanku nan dai abokan gaba ne a gare ku za ka ku giyaye musu za ka wala irin wannan kusuma za a yi ta gaban Allah subhanahu wataala za ka kowa shiga yi shi ya kasance duk abu da ne ya nemi ya nemi halal kar ya je ya nemo haramu ranar tashi a kiyama babu lada a wajen Allah subhanahu babu kudi babu dinari babu dala za ka abu da na ɗauka shi ne ladan mutum ya kasance a biya wani suke mutum ba shi ladan mutum za a ɗauka a ba wanda mutum ya zanenta idan mutum bai da ladan zanubin su da ya yabo a afka mutum ƙarshe maza Allah yake cewa sun matsori hafin nari sannan a jefa shi a cikin wuta Allah muke roƙo da da mu duniya da raira za ka dai wa'annan mata da wannan 'ya'yan duka za su manta da kai ne musamman ana tashi kyanwa ana kusuma a gaban Allah kowa yana ta kan shi ne yau mai firar mar'umin ranar da mutum ya guje wa ɗan uwan shi wa umihi wa abi ranar da mutum ya guje wa shi da baban shi wa sahibati wa bani ranar da mutum ya guje matar shi da yayin shi da kullum imin yau yawma in sha'anu yugun kowane ko kowa daga cikin su yana da wani sha'ani da ya wadatar da shi da haka miji ba ta wata ba. yara ba su ba wata suke ba idan ka ga Allah subhanahu wataala ya sa yaro ko baba ya fara waiwayen yaran shi da matar shi to na an shiga aljanna ne da aka shiga aljanna sai ka ce matsayin babu ko matsayin miji ya kan ce yana kasa da iyali shi da ka dan Allah subhanahu wataala ya faranta wa mutum rai ya faranta wa matar rai ya faranta wa iyayen rai da yan rai sai Allah subhanahu wataala take kai su matsayi daya ko da matsayin su bai kai matsayin wanda kake bisa aikiwa shine fa Allah subhanahu wataala Allah yake cewa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum lalle wanda suka imani da Allah sannan kuma dhurriyyatu da iyalansu suka bi ba su da imani alhaqna bihim dhurriyyatuhum da mu riskar da su ma'ana da mu hada su da iyalansu a cikin aljanna wama alatnahu min amri min shay' ba tare da ko mun toye musu wani abu na su ba za ka ba da yake cewa waɗanda an rubuwa lahu bi zalika fa bu'dan lahu wasuta za ka ba ta ta ce ya Allah ni ban yarda zame da wani aiki da ya can gidan duniya ba za ka shi wa ya ce ya karbi zunubin aikin da ya ta yi sai ya ƙorin mahu ta'ala sai Allah ya ce wannan mata ƙwari ta za ka cikin yi gaskiya kwayo umar bihi ilan na za ka sai umarci sai umarci mala'iku su zo wannan mijina ta sai da shi wa yu'mar biha ila aljanna ita ko ta ci banza sai ya aljanna da ita fa tatla alayhi min sawqat aljanna tana cikin aljanna tana kunshi sai ta danga gobe ta cikin gidan aljanna gidan wuta wa taqulu tatimi ghabadnaka ghabadnaka sa'idna bima shaqita an tabihi sai ce wala mun doki hancinka mun doki hancinka mun rabauta da kai mun rabauta da abin da kai kuma ka tabe da shi fa zalika mustaghabun mana yake gita wannan shine mutagabun ubangi muke roƙo da ta da mu da bayira Za ka dai wannan aya da wannan hadisi da wannan asar kan ta duka jan kunne ne kowa shi kace ta yin shi ya san me zai yi ranar tashin alkiyama kowa yana ta kan shi ne ubangi muke roƙo ya samu ya lafiya ubangi ya saka ranar tashin alkiyama muna cikin bayan Allah da Allah dai mana hisabi mai sauki Allah ya ce mata ba aljanna ba ta da mu ne sami ba Allah muke roƙo ya karbi ba don mu Allah muke roƙo ya ga mahaifin mu na suka rasu wanda suke duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rabu da lafiya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم امنا يا اواننا واصلح امتنا وولاة امرنا واجعل العليم واتب عليه انك انت السماع الرحيم ولا حول ولا قوه الا